waɗannan su ne kaso guda biyar waɗanda za a ɗauka cikin wani zil ba ɗin su ne iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka suna da khumusu khumusil magna wato ɗaya kashi ɗaya bisa ɗaya bisa biyar daga cikin abin da aka samu amma sadaka wato zakka da sadaka duk wannan haramun ne su ci saboda ausakun nazi su kuma Allah ta'ala ya tsarkake su إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا Allah ya nufin tsarkake su don haka kaga wannan yana da cikin tsarkakewar da tsarkake su hatta daga cin abin da yake ausakon nas datti na mutane wanda ita ce sadaka to wasu ce su ne banu hashim banu muttalib da matarsa wato waɗannan su ne banu hashim banu muttalib da matarsa dalilai da yawa sun nuna haka cewa matansa ma suna ciki banu hashim banin muttalib na da ke cewa na wa wa banin muttalib shirin wahid nabi ya ce mu da banin muttalib abu ɗaya ne haka annabi ya daidaita su to waɗannan haramun ne su ci zakka daga cikin dalilan da suke nuna wannan akwai shi wannan hadisi kansa shi wannan hadisi kansa hadisin in ka ɗauki hadisin ka'ab ibn ujra ka haɗa shi da hadisin abu humayt zai fassara maka cewa matan annabi sallallahu alaihi wasallam da zuriyarsa da suna cikin alinsa domin a can yace Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad a hadisin abin nan a hadisin Abu Humayd sai yace wa ala azwajihi wa zurriyatihi kaga anan kamar ya fassara maka ali muhammad da ya zo a cikin hadisin ka'ab ibn matansa da 'ya'yansa wato zurriyarsa waɗannan suna cikin al ba wai su kaɗai ne al ba kamar da muka ce dukkan wanda ya fito da gidan banu hashim musulmi mumini al ne wanda ya fito da gidan banu hashim haka nan wanda ya fito da gidan banu muttalib shi ma al ne saboda kaga akwai al ja'far al aqil al ali al al abbas waɗanda duk suna cikin halayen annabi sallallahu alaihi wa sallam to wannan hadisin yana nuna haka hadisin wannan da muka karanta in ka haɗa shi da hadisin da yake baya ya fassara maka ali muhammad su ne azwaji wa zurriyati waɗannan da suna ciki za ka ga wanda za su fitar da mata annabi sallallahu alaihi wasallam ba su da dalilin da za su riki wannan yana musu martani sannan akwai hadisin abu huraira shi ma yana cikin sahih bukhari lokacin da aka kawo sadaka a gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam dabinan sadaka sai ya zama na alhassan wal suna ta wasa da wannan dabinan sai ɗaya daga cikin su ya ɗau dabinan zai kai baki sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ya kwabe dabinan yake cewa amma alimta anna ala muhammadin la yaquluna sadaka baka san cewa iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam ba sa cin sadaka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana shi ya ci wannan ya ci wannan dabinan kaga ya nuna kenan ali muhammad su ne waɗanda ba sa cin sadaka wanda ciki akwai 'ya'yansa akwai hadisin eh, zaid ibn arkam wanda yana cikin sayi muslim hadisin zaid ibn arkam wanda ya faɗi hudubar annabi sallallahu alaihi wasallama eh, a gadir khum wanda a ciki yake cewa uzakirukum ahla baiti ina ina tunatar da ku haƙƙin iyalan gidana har wani ya tambayi shi abin nan ya tambayi wato sabira ibn husay ya tambayi zai da arkam cewa matan annabi suna ba sa cikin iyalansa ya ce suna cikin iyalansa amma ana nufin waɗanda aka haramta wa sadaka aka haramta wa saci sadaka hum ali aqil wa ali ali wa ali abbas wa ali ja'far yace hum anisa'uhu su min ahli tu hum min ahli baiti walakin hum min harumat alaihim sadaka wa hum ali ali alu aqil wa alu ali wa alu abbas wa alu ja'far shi waɗannan su ake nufi wato shi a fahimtar zaid ibn arqam yana ga kamar mata annabi sallallahu alaihi wasallam ba a haramta musu cin sadaka ba wanda kuma wannan ba shine mafi ba shine mai zance wanda yake ingantacce ba zance ingantacce su ma suna ciki domin dalilan da za su zo nan gaba su suna ciki bitaba'iyya ne ba bil asala ba watakila shi ya sa shi zai ibn arkan bai sa su cikin waɗanda aka haramta wa zakka ba da su sun zama alin sa yayin da suka zama matansa da a ce ba su zama matansa ba to ba za su zama alinsa ba sabanin waɗancan su bil asala ne su tun da dai sun fito da gidan banu hashim kawai suna ciki amma matar da bai aure ta ba to ba za a lissata ta ba a cikin alin muhammad din ba a cikin gidan banu hashim take ba ba ta zama alin muhammad ba sai ta zama matarsa an fahimta wannan shine bambanci tsakanin waɗannan shi ya sa mawali wato bararrun bayi bayin da aka yanta da banu hashim suka yanta ko banu abbas suka abin nan ko banu hashim ko banu banu muttalib suka yanta waɗannan su ma haramun ne su ci sadaka saboda sun samu wannan wato wannan darajar ta yi naso a cikinsu da da sun taɓa zama bayan su yanzu an yanta su akwai akwai wala'i tsakaninsu amma bayan da da matan annabi suka yanta wannan za su iya cin sadaka saboda su kansu matan annabi sallallahu alaihi wasallam sun samu wannan na san alil bait din ya same su ne saboda kasancewar su matan annabi waɗannan kuma bayan da za su yanta far'in su ne kaga wancan far'ul asli ne su bayan bayan bani hashim wannan far'ul asali amma bayan matan annabi sallallahu alaihi wasallam far'ul far'i ne don haka abin da san yayi rauni haka su za su ci sadaka saboda matan annabi sallallahu alaihi wa sallama suna suna ciki annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar da cikin hadisin aisha wanda yana cikin sahihaini annabi yake cewa yana cewa lokacin da fatima radiyallahu ta'ala anha ta je neman ta gadanta daga abubakar radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam abubakar ya ce da ita a'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la nurasu ma tarakna sadaka inna ma ya'kulu alu muhammadin min hadha mali ya ce da ita ba zan baki ba saboda manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce mu annaba ba a gadan abinda duk muka bari sadaka ce ga al'umma duka ba za a gaje shi ba sai ce da ita inna ma ya kulu alu muhammadin min halal mali ya su malin fa'i ko malin ganima shi ne kumusul kumusi ya ce a iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam su ana ba su abinda za su ci ne daga wannan dukiyar ta ganima kumusul kumusi din da Allah ya ce a alamu anna maganin ganin tun shi fa annallahi kumusahu to a cikin wannan kumusin za a ba su daya bisa biyar ce wannan shine kaga anan a ce inna ma ya kulu alu muhammad kaga ya nuna kenan su ba a wato su daban suke su nuna waɗanda suke cin kumusul kumusi haka nan akwai hadisin muslim lokacin da rabi'a ibn al-harith rabi'a ibn al-harith ya ce wa alfadar ibn abbas suna cikin dubban hashim ya ce da shi tashi mu je annabi sallallahu alaihi wasallam mu ma ya ba mu zakka kamar yadda yake ba kowa to lokacin da ya ji sai ne shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna hadhihi sadaqa inna ma hiya awsakhun nas wa innaha la tahillu li muhammadin wa ali muhammad yace da su kun ga wannan zakkar datti ne na mutane bata halatta ga muhammad sallallahu alaihi wasallam wato gare shi shi ya ci ba wa ali muhammad da iyalan muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga wani nuna su ali muhammad su ne waɗanda aka haramta musu ci sadaka akwai ruwayar aisha cikin sayi muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam da ya yi layyarsa bayan ya yanka abin layyarsa ko zai yanka abin layyarsa ya yi addu'a sai ce allahumma taqabbal min muhammadin wa min ali muhammadin wa min ummati muhammadin اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن أمة محمد Allah ka karbi wannan layyar ga Muhammad da iyalan Muhammad iyalan Muhammad na matansa sun shiga saboda haka layyarsa a madadin matansa gaba ɗaya. kaga ashe matan annabi suna cikin alayensa sannan kuma al'ummar sa ba za a kirawo ta alayen da wannan ma'anar shi yasa sai ya bambanta sai ya ce wa min ali muhammad sai ya ce wa min ummati muhammad ya rura ummatu muhammad ba ita ce ali muhammad ba kamar yadda wasu ke cewa da al'ummar muhammad ba alayensa ne wannan magana ce mai rauni kwarai da gaske haka na akwai hadisin bukhari da muslim hadisin abu huraira radiyallahu ta'ala anhu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake addu'a yana cewa Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin quta Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin quta ya Allah ka sanya arzikin iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam shine abincin da a samu su ci wato ka sa dai ka rufa musu asiri su samu dai abinci wannan ita ce addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi saboda ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance gidansa babu wani abin da ake ajiyewa ya dade in ka ga abin nan sai dai abin da za a ci da an kawo a da zara aka kawo wani abu to zai zama zai zama abinci ne wanda za a ci a yi amfani da shi shikenan a kaga wannan addu'ar ba ta shafi kowa da kowa ba sai wanda yake da yake gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kaga nan ali muhammad ana nufin matansa da wanda suke gidansa ai ba duka banu banu hashim ko banu muttalib suke cikin irin wannan rayuwar ba da yadda babu abin da za su suke zama da shi abin da za su ci kawai gidan annabi ne a yi zama haka shi yasa ya zama na wani lokaci sai a yi wata wata biyu ma ba a kunna wuta gidansa ba aisha lawa anha ta kasance hatta bayan sama da zarar an kawo mata abu kokari take ta rarraba ta ba waɗanda ya kamata ta ba su kaga wannan addu'ar ali muhammad anan yana nufin matansa kaga ashe a ce matansa ba sa ciki ya saba ma wannan haka nan akwai hadisin aisha shi ma dai kamar wannan ne a cikin sahihai ne da take cewa ma shabi'a alu muhammadin min khubzin ma'dum salatata ayyam iyalan muhammad sallallahu alaihi wasallam ba su taba cin gurasa da miya su koshi kwana uku ba a jere wato su kwana uku a jere suna samun gurasa da miya to kaga anan ba tana nufin duk banu hashim ba ba duka banu hashim take nufi ba ba duka banu muttalib take nufi ba tana nufin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam matan annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ashe mata annabi sallallahu alaihi wasallam su ma suna cikin alayansa tana ma shabi'a alu muhammadin min khubzin ma'dumin thalathata ayyam wannan ga ayat da take cikin suratul ahzab da ta fito da abin karara cewa matan annabi sallallahu alaihi wasallam su ma suna cikin alayansa ya nisa annabi man ya'ti min kunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af laha al'adabu bi'fayn وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنط من كل لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما فيا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع, فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا هذا أبنجي يا كاو مغنر أهل البيت أسياك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم دك آيوين سنة مغنر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أكفارا دسو وأكرفي آية دسو واذكرن ما يتلى في بيوتكن ku tuna ku karanta abinda ku tuna abinda ake karantawa a cikin gidaddajin ku na ayoyin Allah da hikima gidaddajin annabi sallallahu alaihi wasallam shine gidaddajin gidaddajin matansa ya yi wajen amulatar kuru buyutan nabi daga buyutan nabi gidajen gidajen annabi don kowace mace tana da tana da gidanta kaga wannan ayar tana nufin matan annabi sallallahu alaihi wasallam an kawo da mirin ahla an kawo da mirin inna ma yuridu Allahu ba yuzhiba ankum damirin maza saboda ahlul baiti ba tsaya ga matarsa su kadai ba anan magana ce ta duka fiye sa sai aka gallaba janibin maza amma ba wai ana nufin su sun fita ba domin ba zai yiwu a ɗauko magana a kansu ba a rufe magana da su kuma a ciki a su a wata magana da ba su da alaka da ita ko ta kusa ko ta nesa wannan ba daga cikin fasaha ko kaɗan wanda ya zargi alkur'ani da irin wannan to yana zargi alkur'ani da gwaranci ne ko da wani mutum ne wanda bai ba kowan kowa ba irin wannan salo na magana yana cikin magana su wata wata ba ta da alaka ta kusa ko ta nesa da abin da yake magana da shi a kansa za a ce wannan ya yi gwaranci ya yi rashin fasaha da rashin hikima alkur'ani ko ba za ka ce akwai irin wannan ba saboda haka wannan aya ita ba tana tabbatar da cewa iyalan annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma matan annabi sallallahu alaihi wa suna cikin iyalansa ga kuma abinda alkur'ani ya nuna mana isar annabi ibrahim alaihi salam lokacin da matarsa lokacin da matarsa ta ta ji bisharar mala'iku ce a alidu ana ajuzu haza ba ni shaykh shaykha inna haza la amrun ala ta'jabina min amri rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahli albayt innahu hamidun majid kaga magana ake da ita amma kuma aka ce rahmatullahi wa barakatuhu alaikum aka maza da yawa